وايه لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون hujja ga mutane akan ta Allah ita ce muna tafiyar da haske ta hanyar tafiyar da yini da kawo dare a yayin da muke cire yini daga cikinsa kuma muna zuwa da duhu bayan tafiyar da yini sai kaga mutane sun shiga cikin duhu